بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan la'asariya mai tarin albarka ta goma sha takwas ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 21 ga watan goma sha biyu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah game da darussa suka gabata mahada wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan cikin garin mina domin fara wannan daura da ake gabatarwa a dukkan ƙarshen zangon karatu wanda yake muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka waɗanda suka tsara wannan haɗuwa kuma allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya wannan karatu sanadiyar tsira ne duniya da lahira kamar yadda jadawali ya nuna cewar zan kasance da muni a mada ta ulumul qur'an wanda yake wannan eh, shine eh, ita ce daura ta biyu da aka gabata da wannan littafi na tafsiratu fi ulumul qur'an kafin mu shiga cikin darasi din akwai yar tunasarwa da zan mana baki ɗaya mu da ni da masu sauraro na farko shine mu sani cewar al'ilmu ibada ilimin ibada ne cewar ilimi ibada ne magana ce daga magabata tinti magana ce ta imam ahmad ibn hanbal ibn abi zaid al ya hikito makamancin wannan maganar a cikin risalarsa da dukkan magabata sun yi nuni cewar ilimi ibada ne to tun da ilimi ibada ce wacce ake neman kusanci zuwa ga allah maɗaukin sarki da shi har yi kai malamai suna tattaunawa wai da kiyamun lele a cikin dare da nazarin littafi nazarin karatu wai wanne ya fi wasu su ce karatu cikin dare ya fi saboda karatu ibada ce za ka amfanu da ita ta amfani wani amma kai kiyamun laili kai kaɗai za ta amfana in ka kwana kana kiyamun laili ladan gare ka kaɗai ne amma ka kwana kana karatu kai za ka amfana da karatun kuma za ka amfana da wani da wannan karatun to tun da haka ne sai mu ke ga abu na biyu shine ikhlasi mutum ya zama ne ya yi shi domin Allah subhanahu wataala ikhlas yi domin Allah a wurin karatu neman karatu da fa'idatar da bayar da karatu ba karma al'amari ba ne kuma shi ne jagora na dukkan alkhairan duniya da lahira ya zama na mutum ya tabbatar da ikhlasi saboda Allah subhanahu wataala kadai yake wannan karatu ba da a ce ya fi kowa hazaka ya fi kowa zalaka ya fi kowa zakwadi ba a'a ya yi ne domin Allah ya ce ni makan shi jahilci ya cire ma wani jahilci wannan ita ce babbar abin da ake bukata za ka ji malamai suna ambatan da ikhlasi ko kuma da niyya niyya wurin neman karatu abu na uku ita ce muraja'a duk karatun da aka yi ka yi muraja'a kai karan kanka kai kai kadai ka yi muraja'a samana ka maimaita shi darussan da aka yi darasi na farko da aka yi a yau shine darasin ulumul hadith aka biyo shi da tauhidi yanzu ana ulumul qur'an abinda zai biyo bayan ulumul qur'an shine adabu talibul ilm ne mai ilimi to a ce yau kafin ka kwanta bacci sai da kai nazarin waɗannan kai muraja su duka ka dawo da abin da aka faɗa wannan su ne abubuwan da ake bukata to bayan wannan muraja sai ka je ga abu na hudu shine muzakara idan aka ce muzakara shine ka yi tare da wani wanda kuke kira group discussion kenan ka karanta tare da wani cikin waɗanda aka zo karatun nan da su sawa'un unguwar ku ɗaya sawa'un wurin haɗuwa ku ɗaya ya zama na kun haɗu gaba ɗayan kun yi muzakara kun dawo da karatun wani lokacin in kai a kai kai kaɗai sai ka fahimci wani abin da yake a kuskure sai da inda za ku haɗu kuku biyu kuku uku sai ka ji ɗaya ce in in ba fa haka malam ya faɗa ba ko kuma ni ga yadda na fahimta kenan duka biyun ana bukata muraja'a kai kai kaɗai muzakara ku yi da jama'a duk ana bukatar waɗannan al'amura sannan abu na biyar almulazama lazimta karatuttuka kada ka bari a ce yau an yi karatu da kai gobe ka daga jibi ka zo a latti da sauransu a'a ana bukatar da karatuttuka na daura da karatuttukan da kasa a gaba kowanne karatu ana bukatar tsantsa goron mulazama ka lizimci karatun na lizimta wannan zai sa lokacin da malam zai fara inna alhamdulillah kana nan lokacin da malam zai yi subhanakallahumma bihamdika na ikhtitam duk kana nan to wannan ana bukatar tsuntsa goron mulazama a wurin karatu hakan nan abu na shida ana buƙatar a talaki karatun ne ya zama na biya ma ake yi ba kai kake biya ma kanka ba ta yawa al'umma ta kai ga yadda ta kai ne ya zama na mutum yana ganin zai iya biya ma kanshi karatu ko ya tasa baki zai iya karantawa da kanshi zai iya kaza zai iya kaza wannan yasa kuma aka tsalle ina aka tsalle nan aka dira watakila ma an yi baya tun da kaga abin da ake bukata idan aka tsalle ai a jira can gaba ba wai a jira inda aka yi tsallan ba to wani maimakon ya jira inda ya kai tsallan masu ya koma baya saboda me saboda karancin a talaki bai yi karatun nan a gaban kowanne malami ba hasali ma yana gani yana ga cikin karamar da aka yi mishi shi yana karatu ne shi shi kaɗai ba shi da malami wannan ba karamin hatsari ba ne tsorawa kuma duk mutumin da yake karatu da karan kansa ko kuma a'a yana da wanda aka fassara ne ko an fassara da hausa yana da iziya da aka fasara da hausa ko yana da riyadu salihin da aka fasara da turanci ko muwatta ko bukhari ko qur'ani yana ganin yanzu ba sai ya je gida ba ba sai ya je gurin malami ba wannan ya ya halaka da kanshi da kanshi saboda Allah ta'ala ya mana jagora ana buƙatar atalaki ya zama na biya ma karatun da aka yi a gaban malam sannan abu na bakwai ana bukatar a tadarruci yin karatun nan mataki bayan mataki in ka gama wannan matakin sai ka je mataki na gaba in ka gama mataki na gaba sai ya ƙara na gaba kada ya zama na kana mataki na ɗaya ka zunguru mataki na goma ko mataki na bakwai sai ya ga mutum al'amuran karatun sun ca kuɗi mishi wannan ya kai har ɗalibi yana ganin shi abin kunya ne a gan shi ya riki arba'un hadis ya sa aljihu ya fi so ya ɗauki mujalladi inda zai ji an sa majalisi ne ana karanta arba'un hadis sai ga wannan kuwa islamiyya ma aishi yake biya ma yan islamiyyarsa ga ba fa'ida a ce zai je ya biya arba'un hadis ga wannan ba karamin hatsari ba ne. kowanne karatu yana da mataki kuma wannan matakin ake so mutum ya bi in mutum ya rasa wannan matakin to lalle ilalla ya kai kansa ga halaka Allah ta'ala ya tsawoke Allah ta'ala ya tsare ilimi yana da falala ba kuma karamin falala ilimi yake ba domin ubangiji subhanahu wata'ala ne ya tabbatar ma da ilimi falalarsa yace shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim yace shaida Allah Allah madaukin sarki ya shaida shaida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah madaukin sarki ya shaida babu abun bauta da cancanta sai shi wal malaikatu mala'iku ma sun shaida no kenan biyu wa ulul ilmi da ma mabota ilimi su ma sun shaida uku Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida to iya nan Allah ta'ala ya tsaya bai kawo kuma wani ba bai ce mahukunta sun shaida masu kuɗi sun shaida talakawa sun shaida duk bai faɗi wannan ba Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida ashe malamai masana Allah to wannan ba karamin malanta bace ba karamin al'amari ne isa Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u aga sai ce al'ulama malamai wurin malamai ne ake sa tsammani da tsoron Allah in aka rasa malami da tsoron Allah to al'umma kuma ta kai ga mahallaka Allah ta'ala ya sauke saboda ina jan hankalinmu akan waɗannan a kan ikhlas yi domin Allah da sauran abubuwan da suka gabata sannan goma ta hitsaye hisa nasir sa'ad yake cewa ilam mudita an afdal al minan ilmin yuzilu shakka anka wa dara wa yakshifu al haqqa li qulubi ويوصل العبد إلى المطلوب فارس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق يتي اعلم هديتا كسني الله يشير يدك أن أفضل المنن للي ما في جرم النئموني النئمة ما في جرم النئمة علم شين علمي يزيل الشك عنك ilimin da zai gusan maka da dukkan wata kazanta ta shakku wadara duk wata kazanta duk wani shaku da kazanta ilimin da zai gusa maka da wani shine fice ni'ima wa yakshifu al-haqqa li fil ilimi da zai yaye zai bude gaskiya ga masu dukkanin masu zuciya mai karban gaskiya wa yusil al-abd ila al zai kai bawa ga abin da bawan yake nema to wannan ilimin shi ake ni kira da sunan ilimi ne kuma ilimin da Allah subhanahu wataala iya ba ba ilimin da zai sanya maka shakku ga ubangiji ba ya sanya maka shakku ga annabtar annabawa da annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka malamai suka bayani akan wajen neman ilimi kuma mutum ya kokari ya samu qawaid yasa ya ce abin nan faharis ala fahimika lil qawaidi kai kwaɗayi ka samu ƙa'idoji domin ƙa'ida guda ɗaya tana kunshe da ilimin muka masu tarin yawa hisa ga aka mai da hankali ka abin da ya shafi qawaid qawaid al-arabiyya kamar da karanta a jurrumiyya ko qawaid na musalawar hadith ko qawaid na ulumul qur'an ko qawaid na usulul aqida da tauhidi da sauransu da fata Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka darasin da zan kasance tare da yan uwa akai shine darasin ulumul kur'an kamar da bayani ya gabata darasin ulumul kur'an darasi ne da yake da matukar muhimmanci sosai da sosai saboda ka ji shi ulumul qur'an ilmomuka da suke da alaka da alqur'ani dukkan ilimin da ya kasance yana ma alkur'ani hidima to shi ake kira da ulumin ƙur'an. sawa'un yana maka bayanin yadda ake rubuta ƙur'ani ne yana maka bayanin yadda ake karanta ƙur'ani. yana maka bayanin yadda ƙur'ani ya sauka yana maka bayanin ya saukar ta kasance to duk abin da ke da alaka da yi ma qur'ani hidima shi ake kira da suna ulumin qur'an gwargwadon yadda ike ma Alƙur'ani hidima gwargwadon yake da falala kuna ji da kyau akwai ilimin da yake yana ma ƙur'ani hidima ne amma kuma wani ya ɗara wani hidimar to gwargwadon yadda yake ma ƙur'ani hidima gwargwadon yake da yadda yake da matsaya a wurin alƙur'ani mai girma ka da muna karanta abin da ya shafi ulumin ƙur'ani kuma alƙur'anin nan zance ne na Allah subhanahu wa Ta'ala. to kasancewar alkur'ani zancen allah ne ya ishi ilmin ƙur'ani falala ka ce menene falala ilmin alkur'ani sai ka ce ai falala ke abin ilmi ne da yake hidima ga littafin allah duk abin da yake hidima ga littafin allah kuwa ai ya ishi shi ya zama falala hidima ga zancen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kasancewar da muka ce duk abin da yake yana da alaka da alkur'ani mai girma sai malamai suka kasa gida biyu akwai wanda yake da alaka da alkur'ani mai girma ta ɓangaren karantawa shi suke kira ilmul qira'at a karkashi akwai ilmul qira'at akwai ilmul ada yadda ake karantawa ilmul tajwid ilmul rasmi wa dhabt yadda ake rubuta ƙur'ani domin yadda ake rubutawa yana da alaka da yadda ake karantawa kuna ji da kyau ko ya aka rubuta wannan da aka rubuta wannan ta ta zama buɗaɗɗiya inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin inna rahmata wannan rahmata din buɗaɗɗiya ce haka aka rubuta ta to yadda aka rubuta ta buɗaɗɗiya tana da alaka da karatu in malamin ka yace ka tsaya akan inna rahma ya za ka tsaya shin za ka tsaya inna rahma ko inna rahmat lura da kyau inna rahmat ko inna rahma ga rubutu ne na ƙur'ani amma yake da alaka da karantawa da tajwidi saboda haka za ga akwai irmul rasul yadda ake rubutawa wa daf yadda ake sa wasali an ka da kyau tanwini da ya biyo abin huruf na abin nan da ake izhari akan su huruf izhar za ga yadda ake zuba tanwini din ya sha bamban da yadda ya biyo huruf na ikhfa ka da kyau za ga wani wurin yana sabawa wani wurin kuma yana daidai wa daida kaga hisa ya kiran wasu su zama tafiyar kura wasu kuma tafiyar tumaki ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko za ga yadda ake to kaga yadda aka yadda aka yi wasalin nan yana alamta maka nan ikhfa'i za ka yi ko kuma nan izhari za ka yi ka lura da kyau tanwini na fatataini ko kasarataini ko dammataini in sun biyo hurufin ifha yadda ake yin su daban in kuma sun biyo hurufin ikhfa yadda ake yin su daban wannan zai nuna maka lallai ashe wannan yana da alaƙa da ilmul qira'at ne ma'ana ilmul ada yadda ake karantawa abin da ya shafi tajwidi da sauransu sai tsagi na biyu abin da yake da alaƙa da tafsiri dan ba duk abin da ke da alaƙa da tajwidi ne yake da alaƙa da tafsiri ba a wurin malaman tafsiri da inna rahma da inna rahmat duk ma'anarsu daya kun gane ko da qasami Allahu da qad sami Allahu duk ma'anarsu daya nan kuma abin da yake da alaka da tafsiri kaga akwai abin da ya shafi annasikh wal mansukh akwai abin da ya shafi asbabun nuzul akwai abin da ya shafi gharibul qur'an fassarar ɗaiɗaikun waɗansu kalmomi na alqur'ani mai girma da sauransu to duk wannan yana da alaka ne da ulumul qur'an kuma ba tun yanzu ba tuntuni malamai sun yi rubutu mai tsoka akan abin da ya shafi ulumul qur'an akwai ƙananan littafai akwai kuma manyan littafai akwai littafin a tafsirar tafi ulumin qur'an wanda yake shi ne a gabanmu mu za mu ɗora inda muka tsaya a darussan da suka gabata littafin a tafsirar tafi ulumin qur'an littafi ne mai matuƙar muhimmanci sosai da sosai shugaban HOD kenan ko shugaban tsangayar nazarin alkur'ani mai girma ta jami'ar musulunci da ke birnin madina shi ne wanda ya rubuta wannan littafi da kuma a farkon mukaddima ya faɗi hikimar dalilin da ya sa ya rubuta cewar ya rubuta ne saboda ɗalibai da suke ƙoƙarin samun ilimin alkur'ani mai girma da kuma ba su samu damar zuwa can jami'a su je su yi karatu ba ko dai allah ta'ala bai sa sun samu ba sun yi jaraba ba su samu zuwan ba ko kuma a'a kwata-kwata ma hidindimu ya sa ba su da lokacin da za su je saboda ka wannan littafi zai amfani su kuma ya kasance yana cikin ma waɗanda suka karantar da littafi din allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi to akwai a tafsira rafi ulumul qur'an akwai usulun fi tafsir na muhammad ibn salil uthaymin biyu kenan akwai manzumatu tafsir ta abdul aziz zamzami akwai annukaya ta al-imam abdurrahman as-sayuti sunan littafin annukaya shi littafin annukaya din ya hada ilimin muka guda goma sha hudu ne a ciki sha biyu ko sha hudu ilimi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar a ciki sai ya kawo ilimin tafsir ilmu tafsir shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan ilmummuka guda goma sha biyu ina fata mun gane wannan da ke na'an nukaya ba tana magana ne kan ulumin ba baki ɗaya ba a ta akwai wani tsagi da ya yi magana kan abin da ya shafi ulumin ƙur'an sannan kuma ya zo yi sharhin littafi ɗin ya sanya mashi itimamu diraya li ƙura'in nukaya Allah ta'ala ya sanya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara hakan nan kuma a cikin manya-manyan littafai na ulumin qur'an akwai alburhan fi ulumin qur'an na shi kafin shi akwai littafin mawaƙil ulum fi mawaƙin nujum na albulkini shi ma ya yi rubutu a kan abin da ya shafi ulumin qur'an bayan wannan ne sai alburhan fi ulumin qur'an sannan al fi ulumin qur'an na abdurrahman sayuti akwai manahil irfan na muhammad abdulazim azarkani akwai dai littafai da suka shafi ulumin qur'an akwai a tahbir fi ilmin tafsir na abdurrahman asayuti allah ta'ala ya ji kanshi da gafara to kaga duk waɗannan akwai littafai ƙanana da ake farawa da su kamar abin da ya shafi a tafsira kamar usulun fi tafsir kamar manzumatu tafsir kamar annuqaya din tsagin da ya magana ka abin da ya shafi ulumul qur'an haka na akwai muqaddimatu tafsir shaykhul islam ibn taymiya allah ta'ala ya ji kanshi da gafara hakan nan akwai muqaddima na littafai da aka rubuta su akan tafsiri kusan ɗaiɗai ka samu littafin tafsiri da bai kunshe da muƙaddima mai faɗin gaske na abin da ya shafi ulumul qur'an duk ka ɗauki tafsir da ibn kasir ya yi muƙaddima mai faɗin gaske ka abin da ya shafi ilimin tafsir allah ta'ala ya yassara lokacin da za a sake karantawa akwai muhammad al-amini shankiti yana da muƙaddima mai ƙwarin gaske a ka abin da ya shafi ulumul qur'an da tafsiri akwai shekul mufassirin abu ja'far muhammad ibn jarir tabari mukaddimarsa akwai abin da ya shafi al'imam al-kalbi ibn juzai al-kalbi a littafinsa shi ma mukaddima ce mai tsafta ka abin da ya shafi ilmu tafsir da ulumul quran galibin littafin tafsiri za ga suna kunshe da mukaddima mai zurfin gaske waje yake ita karanta mukaddima din wani littafi ne su da guda kamar mukaddima ta tafsirin imam al-qurtubi an ware muƙaddimar an mata sharhi kamar muƙaddima ta littafin ibnu juzai an wale ta an mata sharhi da sauran dai littafai da aka wannan allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya duk gaba ɗaya zama sanadiyar tsira ne duniya da lahira kamar yadda bayani ya gabata cewa wannan a wannan daura wannan daura ita ce daura ta biyu da muke karanta wannan littafi na at-tafsira fi ulumul qur'an ba wai ita ce daura ta biyu ba ita ce daura ta goma sha ɗaya amma a karatun wannan littafi na a tafsira fi ulumul qur'an wannan ita ce daura ta biyu a cikin daurori da suka gabata mun karanta usulun fi tafsir na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wasan ita ma a daura uku aka karanta littafi da saboda haka tunda kenan ya zamana wannan shine daura mu ta biyu a ciki kenan wannan ba daga farkon littafi kenan mun fara daga farkon littafi muka zo wani wuri aka tsaya yanzu za mu tashi ne akan al-mabahaf as-sabi' ana wai sai ya nuna shafi na ashirin da hudu. aka yake barakallahu ku alama ba hasu safi abinda ya shafi babi na bakwai da ke cikin wannan littafi a tafsira fi ulumin qur'an a tafsiratu fi ulumin qur'an asibabin nuzul wannan ya kunshi asbabun nuzul asbabun nuzul babi ne mai faɗin gaske daga cikin manya-manyan abuwa na ulumin qur'an ulumul qur'an yana da abubuwa masu tarin yawa ah, al'imamul bulkini a cikin littafinsa mawakil ulum fi mawakil nujum ya kawo cewar ulumul qur'an yana da babi babi guda hamsin da biyar wana ji da kyau bayan shi da imam sayoti ya zo ko kafin imam sayoti da imam zarkashi ya zo sai ya fasa a cikin littafinsa alburhan fi ulumin qur'an suka ɗoru akan abin da ya shafi hamsin da biyar hakan nan da imam sayyidi ya zo a cikin al'itikan da at-tahbir sai ya hauhawa har ya kai ɗari da wani abu kowanne babi a ulumin qur'an babin asbabun nuzul babi ne mai faɗin gaske akan abin da ya shafi ulumin qur'an da wuya a yi magana kan ulumul qur'an baka ji asbabun nuzul ya gito ciki ba ko kuma a kira da an nuzul ko nuzulul qur'an idan aka ce nuzulul qur'an to abubuwa da yawa za su shiga ciki almaki wal madani zai shiga ciki awwalu ma nazala zai shiga akhiru ma nazala zai shiga amma idan aka ce asbabun nuzul to an dan rage ma kofar nuzulul qur'an fadi duk da cewa karkashin asbabun nuzul abubuwa da yawa su ma za su shiga kaga dai idan ana batun asbabun nuzul manyan-manyan abubuwan da ya kamata kwakwalwa ka ta kai a gare su su ne abubuwa kamar haka abu na farko me ake nufi da asibabin nuzul ta'arifinsa kenan domin alhukumu ala shay'i far'un an tasawuri abu na biyu fawaidu ma'arifati asibabin nuzul fa'idojin da ake samu idan aka san asibabin nuzul wacce fa'ida ake samu lalle ilalla akwai fa'ida masu tsoka da ake samu kan asibabin nuzul in ba da haka ba mutum ya tambaye ka bayan da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan fajtanibu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun wadannan ayoyi biyu wanda hukunci suka yanke akan giya haramun ci haramci kuma na har abada gaba kaɗan sai Allah ta'ala ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين yace laysa alal ladina amanu wa amilu salihat babu wani laifi ga dukkan waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai babu laifi a gare su fi ma ta'imu na abin da suka ɗanɗana na mai kenan na giya idza mattaqu idan suka ji tsoron Allah sai ki nuna kenan da mutum yana da imani ya dan ɗanɗana giya haka ya isa to haka yanzu mai zai mai da kai sanadiyyar saukar ayar da ayar haramcin giya ta sauka ya ayyuha allazina amanu inna khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun da wannan ayar ta sauka sai sahabai suka ce ya rasulullah yanzu ya yan uwanmu da suka rasu kafin saukar wannan ayar ta haramcin giya yan uwanmu da suka rasu sun rasu da ita a cikinsu domin a lokacin ba haramta ta haramce na baki ɗaya ba to yanzu me mako masu gashi an haramta sai Allah ta'ala ce laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'im kenan fi ma ta'im qabla nuzuli ayati tahrim ba kullu da ke ko ba wai kawai mutum yana da imani ce ya dan dan ai Allah ya ce laysa a'a ana magana waɗanda suka sha kafin haramci amma me zai nuna maka wannan sanadiyar saukar ayat kenan zai nuna mana asibabin nuzul yana da muhimmanci sosai da sosai sai kuma turqu ma'rifati asibabin nuzul hanyoyin sanin asibabin nuzul kaga sanin asibabin nuzul daban muhimmancin shi daban hanyar kuma da zaka gane ita kuma daban sai a tabirat an sababin nuzul yarurruka da ake yi lafuzan da ake amfani da su domin bayyana sababin nuzul sai abu na gaba hukumu ta'addudul asbab wan nazil wahid ta yadda ake samun sabubba da yawa su sauka abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru sai kuma a saukar da aya daya ma'ana an samu a samu sabubba kamar guda uku ko hudu ko biyar sai aya daya ta sauka ana ba zan mun wannan ko kuma ta'addudun ta'addudun nazil wa sabab wahid ayoyi daban-daban su sauka amma akan abin da suka sauka abu ne guda daya duk waɗannan wasu abubuwa ne da suke ƙarƙashin asibabin nuzul wanda yake zai nuna mana ashe asibabin nuzul yana da faɗin gaske kamar yadda ibn al-arabi al-maliki yake faɗa ce inda za ka ɗauki kowanne ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi ulumul qur'an kai ta karanta shi har tsawon rayuwarka zaka ta karanta wani ba tare da ka kai makurashi ba domin abu ne mai faɗin gaske sannan a cikin dai asibabin nuzul din za ka karanta al'am allazi da bil khusus lafusa ne gamamman lafazi ne amma kuma wasu ɗaiɗaiku ake nufi da shi ko kuma a'a lafazi ne gamamman lafazi amma kuma an keɓance wasu a cikinsa al'amul mukhassas kenan haka nan ka samu al-musannafat fi asbabin nuzul rubuce-rubuce da aka yi kan abin da ya shafi asibabin nuzul to duk waɗannan suna ƙarƙashin abubuwan da suke asbabun nuzul shine malam yake cewa almabahasu sabi abu na bakwai asibabin nuzul sabubban da ke sawa aya ta sauka in kun lura ban yi ta'arifi ba ban yi ta'arifin asbabun nuzul don malam ya kawo shi to tunda malam ya kawo shi ba fa'ida a ce kuma za a kawo shi da yana cikin littafi din amma akan abin da ya shafi rubutu da malamai suka kan asibabin nuzul malamai sun yi rubutu sosai da sosai kan abin da ya shafi asbabun nuzul qadiman wa hadisan tintini har ma shi al-imam az yake cewa wa sannafa al asfara fihi fayyam hawa nahwa istibsara yace manya manyan malaman tafsiri manya manyan malamai sun yi rubutu kan abin da ya shafi asbabun nuzul kan nafatu waɗannan littafai da suka yi rubuta za zaka samu fa'ida masu tarin yawa kaga na farko dai akwai asibabin nuzul na ali bin al-madini ali ibn al-madini yayi rubutu shi kuma ali ibn al-madini ya rasu a shekara ta 234 bayan hijira shi ne kuma shekul bukhari malami ne na imam bukhari wannan yana nuna mana kenan ashe asbabun nuzul hidima da ake ma asbabun nuzul da daɗaɗɗiyar hidima ce domin wanda ya rubuta mutum na farko da ya rubuta shine ali bin madini kuma ya rasu a shekara ta 234 kenan yana da shekara 1200 baya 1201 da rasuwa shekara 1201 da rasuwa wanda ya rubutu a kan abin da shafa asbabu nuzul kaga kenan ba wai ilimi bane da yake kwana-kwana na aka fito da shi ilimi ne da yake da ɗaɗɗan ilimi an jima ana mashi hidima hakan na kuma akwai asbabun nuzul na abil hassan ali bin ahmad al-wahidi wanda ya rasu a shekara ta takwas akwai al'ujab fi bayanin asbab na ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a shekara ta biyu. shi al'ujab fi bayanin asbab na ibn hajar littafi ne da bai kammala shi ba kamar da malamai da suke nasari akan baban suka ce ibn hajar bai kammala wannan littafin ba Allah ta'ala ji kansu da gafara akwai lubabin nuqul fi asbabin nuzul na jalaluddin abdurrahman as-sayuti wanda ya rasu a shekara ta 1911 akwai as-sahih al-musnad min asbabin nuzul na muqbil bin hadi al-wa'idi wannan littafai biyar kaɗan kenan daga cikin littafai da aka rubuta kan abin da ya shafi asbabun nuzul wanda zai nuna maka lalle ilalla in dai kun da guda kuma haka ne aka rubuta littafi kan asbabun nuzul kuma ba wai malami ɗaya ko biyu ba uku ko hudu ba a'a malamai suke wannan rubutu lalle ilalla yana nuna mana abin yana da muhimmanci kuma waɗannan malamai tuntuni suke rubutu a kan shi da fatan Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su ma ya ce ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين yace yan qasimul qur'an karim alqur'ani mai girma ya kasu kashi biyu min haifu sababin nuzul ta bangaren lura da sanadiyar saukar aya lura da sanadiyar saukar sura wannan ji da kyau idan muka yi la'akari da saukar aya ko saukar sura wanda yake su ne suka da suke alqur'ani ma'ana da aya da sura aga su ne ƙur'ani kenan ko muke muka la'akari da wannan da abin da ya sa aya ta sauka da kuma rashin sa yan kasu ila kismain zai kasu kashi biyu ko ya kasu kashi biyu ne yan kasu min karim alqur'ani mai girma ya kasu min haifu sababin nuzul ta bangaren lura da sanadiyar saukarsa wa adamihi da rahin samun sanadi sababi na saukar ila kismain zuwa gida biyu kashi na farko ما نزل ابتداء من غير سبب نزول وهو كثير في القرآن الكريم وهو جل الآيات ومعظمها مثل الآية التي اشتملت على الأحكام والآداب التي قصد بها ابتداء هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ما نيتي ما نزل ابتداء شيني أبن دي سوكا تنكرم فالي تنفرقو تنفرقو سوكا شيني غير سبب نزول ba tare da wani sababi da ya faru ba a cikin ayoyin alkur'ani mai girma a surorin alkur'ani mai girma akwai ayar da ta sauka akwai sura da ta sauka ba tare da wani sababi da ya gabaci haka ba isa mala ya ce ma nazalar da'an abin da ya sauka tun fari min gairi sababi ne sun ba tare da wani sababi da ya faru ba wa huwa kasirun fil qur'an karim shi wannan nau'i na farko yana da yawan gaske a cikin alkur'ani mai girma wa huwa jullul ayat shine ma mafi yawan ayoyi wa mu'azzamuha shine mafi girman ayoyi ma mafi yawan ayoyi da suka sauka ba tare da sababu nuzul ba su suka fi yawa alkur'ani mai girma mithlul ayati allati ishtamalat ala al-ahkam misalin ayoyi da suka kunshi hukunce hukunci ayoyi da suka safi hukunce hukunce galibinsu da yawansu za ka ga babu sababin nuzul kai tsaye mana ya ce wal'ada da ayoyin da suka shafi na duba na zamantakewa Allah ke kusa da biyar tida'an wanda yake tun karan fare an fata da su ne hidayatul khalqi shirye da halittu baki daya wa irshaduhum da kuma fadakar da su ila ma fihi sa'adatuhum zuwa ga yake abin da yake a cikin shi akwai rabuwarsu rabautaka da suke samu fi duniya a nan duniya wal akhirah da lahira kenan a cikin qur'ani a ayoyi na alqur'ani mai girma da surori na alqur'ani mai girma akwai waɗanda suka sauka tun karan fari ba ma tare da sababin nuzul ba kuna ji da kyau ko ina ka ce gabar misali kamar misalin da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya kawo a cikin usulin fi tafsir fadan Allah ta'ala da yace wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما آتاهم من فضله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه ف... نعم فاقبهم نفاقا المهم دي ومنهم من أهاد الله لأن آتانا من فضله لنصدق أنه ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فعاقبهم نفاقا fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu Muhammad bin Sa'al Thumin ya ce wannan misali ne akan abin da ya shafi sauka alqur'ani ba tare da wani sababi da ya gabata ba saboda me ya kawo wannan saboda abin da ake yadawa cewa akwai wani sahabi wai da ya zo wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wai ya ce ba shi da kuɗi ba shi da kaza sai annabi sallallahu aka ba shi tinkiya ta zama wajen gari ya zauna ta dinga hayayyafa har ya canza wuri har aka aika mai ya da zakka ya ce ba shi da wannan labari kun taba jin wannan tarihi sai malam Muhammadu musa lufumi ya ce wannan labari ne ma da bai kai labari ba labari ne da bai kai labari ba shi ya sa mai ce ayar ta sauka ne iftida'an ba tare da wani sababi ba domin ayar tana siffanta siffofi ne na munafukai tun in kana karanta surata tauba wannan ayar da ce wa minhum ita ce ta nawa wa minhum ومنهم ومنهم من يقول أزلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ومنهم من fi في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا to wannan ayar tana magana ne akan abin da ya shafi sifofin munafikai ba wai ta sauka ne dan wannan ba kenan aya ce da ta sauka iftida'an ba ya ce da ta sauka ko wani sababi da ya gabace ta ba qala hafizahullah saniyan ما نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة وهو موضوع البحث فسبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه قال حفظه الله ثانيا tsagi na biyu dan daman ya ce in muka yi la'akari da ƙur'ani da sanadin sauka da kuma rahin sanadi ya kasu kashi biyu ya ce kashi na farko shine ayoyi ko surori da suka sauka ba tare da wani sababi ba yace su ne ma mafi yawan ayoyin alkur'ani mai girma tsagi na biyu kashi na biyu shine ma nazala murtabitan bi sababi shine ayar da ta sauka ko surar da ta sauka murtabitan bi sababi tana daure tana kunshe da wani sababi saboda wani sababi min al asbab daga cikin sabubba al khassa ma'ana ta sauka ne dan abu kaza da ya faru wa huwa mawdu'ul bahath wannan tsage na biyu kuma shine bigire shine abin da zamu tattauna karatu a kansa inda gaji muna magana asbabun nuzul to muna magana ne akan wannan tsage na biyu wanda ya sauka tare da wani sababi wannan sababin khasa ya sauka don wannan ne tunda ya sauka don wannan ba wai kuma hukuncinsa ya tsaya ga wannan din ba a hukuncinsa ya zama ga mamman hukunci sai malam ya yi ta'arifi na sababin nuzul kamar yadda na ambata mana ɗazu na ce shi yasa ban kawo shi ba malam ya ce fa sababin nuzul abin da ake nufi da sababin nuzul huwa ma nazalat al-ayatu shine abin da aya guda ta sauka awul ayat ko kuma ayoyi da yawa suka sauka mutahaddisatan an tana magana akan wannan ma nazalat al-ayatu abin da aya guda ta sauka awul ayat ko ayoyi da yawa suka sauka mutahaddisatan an tana magana akan wannan abin aw bayyana li hukmi ko kuma tana bayanin hukuncin wannan abin ayyama wuqu'ihi daidai lokacin da abin ya faru wannan shi ake nufi da sababin nuzul saboda me wannan aya ta sauka saboda khawla bintu sa'alab ta zo ta ce ya rasulullah mai gidanta ya yi zihari bayan kaza bayan kaza bayan kaza bayan kaza mai gidanta kuma ya yi zihari da ita ya ce a in ya kula ta ko bayanta kamar bayan gyatu masa ne tana cikin wannan hali sai Allah ta'ala ya saukar da qad allah Allahu qawlan lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to kaga yin sababun nuzul sanadiyar saukar wannan awi da suka magana kan ziyari shine maganar khawla salama kaga ayoyin kuma sun sauka ne ayyamu ku'i daidai lokacin da abin ya faru kamar yadda malam zai sharhi ma da kansa ma'anar da zaran kada an ce ma huwa sababu nuzul a ce sababu nuzul huwa ma nazalatil ayatu awil ayatu mutahaddisatan an abinda aya ta sauka aya guda ɗaya kenan awil ayat ko kuma ayoyi da yawa kenan abu zai faru aya ɗaya ta sauka ɗaya abu zai faru ayoyi su sauka abu zai faru sura ta sauka to tunda malam ya ce ayoyi ayoyi ba su suka da suke sura ba na hizba sai bai kawo sura ba saboda ayoyin su suka haɗu suka yi sura saboda abu zai faru aya ta sauka wani abu zai faru ayoyi kuma su sauka abin da ake bukata ta sauka mutahaddisan an tana magana akan wannan abu ɗaya kenan au mu bayyana Talle hukumi ko kuma tana bayanin hukuncin wannan abin? biyu kenan ayyama wuqu'ihi lokacin da abin ya faru uku kenan waɗannan abubuwa guda uku su ake bukata su cika sannan ka ce wannan shi ne sababin nuzul idan ba a samu waɗannan uku ba to wannan ayar ko wannan kisar da ka kawo ba ta zama sanadiyar saukar wannan ayar ba saboda ka tana tsagin farko kenan shine abin da ya sauka iftida'a amma in dai kana buƙatar ka tantance wannan abin shine sanadiyar saukar wannan ayar ko wannan shine sanadiyar saukar waɗannan ayoyin to dole a samu abubuwa guda uku a sami ayoyin ko ayar ta zama mutahaddisan an tana magana akan haka ɗin ko kuma mubayyinatan li hukmi ayyamun qo'i sai an samu waɗannan abubuwa guda uku haƙi hafizahullah wal ma'ana an hadisatan waƙat aw su'alan wujiha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فنزل الوحي بتبيان ما يتصل بهذه الحادثة أو بجواب هذا السؤال وذلك مثل حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت فنزلت بسببها آيات الظهار قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير allazi ne zahiru na min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatun illa la'i wa lajnahum wa innahum la yaquluna wal kafirina ma'ana abinda yake nufi anna hadisatan waqa'at wani abu ya faru wani jira kyau wani abu ya faru shine hadisa wani abu ya faru ausu alan ko kuma tambaya a yi ta wujjiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam da aka fuskantar da tambayar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazalal wahayi sai wahayi ya sauka bitibiyani da yin bayani ma yattasilu bi hadhihi alhadisa abin da ke da alaka da wannan abin da ya faru ɗin, au ko kuma bi jawabi hada su'al ya zama ne yana amsa aya ta zama ta amsa wannan tambayar don mana ya ce wal ma'ana anna hadisatan waqa'at wani abu ya faru sai aya ta sauka tana bayanin wannan abin da ya faru au su'alan ko tambaya wujja ila nabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi wa manzo Allah sallama ita sai mana yace au bi jawabi hada su'al ko kuma aya ta sauka tana ba da amsar wannan tambayar da aka yi wa zalika wannan kuwa mithlu hadisati khawlati binti sa'alaba ko khawlata binti sa'alaba misalin abin da ya faru na khawla ya sa'alaba khawla ita ake kira da hausa haule kullum amma asalin sunan khawlatu duk wata gaza ce haula to sunanta khawla khawlatu binti sa'alaba daga wannan ne aka samu sunan allati zahara minha zawjuha wanne mai gidanta aus bin samit au dan samit ya yi mata zihari shi asalin zihari a larabci shi ne mutum abin nan a zamanin jahiliya zihari a yaren shari'a shi ne mutum ya siffanta mai ɗakinsa da gyatumarsa an ya ƙola rajulu anti alayyaka ka zahar ummi mutum ya ce mata shi kamar mahaifiyar shi take to a zamanin jahiliya in haka ya faru to shi ke nan wannan matar ba kuma magana aure wuri ita kullum da ke ko yanzu ana cewa yi hakuri ce a ai wallahi in ya zauna tare da ita ya zauna da gyatumarsa ai in ya taɓa ta kamar ya taɓa gyatumarsa ne to a zamanin jahiliya babu aure kuma har abada da haula ta zo ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru hadisa kenan ga abin da ya faru abin da ya faru shine mai gidanta aus bin samit ya yi zihari da ita bayan kuma ya aure ta tintini sun yi zaman aure ya riga ya tafiyar da budurcinta baki ɗaya saman yau rana tsaga kuma ya ce ga abin da ya faru kenan a littafinsu na jahiliya abin da yake ake a kai a jahiliya shine babu aure har abada to da wannan hadisa ta faru wannan abin ya faru sai Allah ta'ala ya saukar da hukuncin zihari ya saukar da waɗannan ayoyi shi ne ya ce fanazalat ku riƙe mun wannan jumlar fanazalat ku riƙe ta ku ja ƙarƙashinta me take nufi a babin asbabun nuzul fanazalat fanazalat bi sababiha ayatu ziha ta sanadiyar wannan ayar sai ayoyi da suke magana kan abin da ya shafi hukuncin zihari suka sauka tun daga faɗin Allah ta'ala da ya ce ƙar sami Allahu hakika tabbas zahir Allah ya ji ƙaunar lati tujadiluka zancen wannan matar wacce take tattaunawa da kai fi zaujiha dangane da abin da ya shafi mai gidanta wa shaki ilallah tana kai kukanta ga Allah wallahu lalle Allah ya yasma'u kuma yana jin ku yana jin tattaunawarku dan in ta ce maka kaza ka ce to kai me za ka ce idan matar ta ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai manzo sallallahu ya ce to shi me zai ce inna Allah sami'un basir lalle Allah ta'ala sami'un mai ji ne basirin kuma mai gani ne Allah ji ne na minkum duk waɗanda suke yin zihari daga cikinku min nisa'ihim daga matansu suke yin zihari daga matansu ya ce wallahi in ya kwanta da ita ya kwanta da daga tumarsa wallahi in ya zo mana da ita zama aure ai kamar ya zo daga wata matarsa ce Allah ta'ala ya ce ma hunna ummahati abu na farko su matan nasu ba iyayensu bane in ummahatuhum ba waɗanda suke iyayensu illalla'i wa lajinahu ce waɗannan da suka haife su su ne iyayensu amma matansu ba iyayensu ba ne haka Allah ta'ala ya zayyano tun da ba tafsiri ake yi ba ko bayani ake na asbabun nuzul Allah ta'ala sai ya ba da hukuncin zihari akan wannan yace to wannan ba zai zama haramci na har abada ba hukuncin sa gashi gashi gashi gashi gashi gashi to haka yanzu abin da malam yake nuna mana hadisatan waqa'at wata hadisa ce ta faru sai wannan ayar ta sauka kuna ji da kyau ko na ɗaya kenan au alan ko kuma tambaya wujiya ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ko kuma tambaya da aka fuskantar da ita ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tambaya ko dai abin da ya shafi filmatu abin da ya faru akan abin da ya huce a tambaye shi yanzu Ɗaya ko kuma tambaya akan abin da zai zo nan gaba a tambaye shi ya abin yake no kenan biyu ko kuma tambaya akan abin da ake ciki yanzu a tambaye shi a kai no kenan uku ko kuma tambaya kan abin da ya shafi hukunce hukunce kaga abin da ya shafi hukunce hukunce yana da alaka ne da abin da ya faru yanzu An muka ba da misali kan abin da ya faru akan abin da ya huce wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra wa yas'alunaka an dhil qarnayn suna tambaye ka dangane da abin da ya shafi dhul qarnayn wanda ba shi yake kiran shi ne. zulqarnain wa ka an zulqarnain kaga tambayar da suke yi sai Allah ta'ala ya ce qul a alaykum minin zikra ma'ana tambayar na abu kaga zulqarnain labari ne da ya huce suke tambaya a kan shi yanzu sai Allah ta'ala ya ce zai bada bayani kenan abin da sa ayat ta sauka wannan tambayar da aka yi fil a akan abin da ya huce ko abin da akan abin da zai zo nan gaba wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadhruha qa'an sawsafa la tara fiha iwajan wala amta kaga fil mustaqbal abin zai zo nan gaba wai ranar alkiyama nan ta kasance ya dutse zai kasance ko kuma fil hadir yake faruwa yanzu wai tsalonaka anir ruh wai shi ran dan adam a ina yake qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al illa qalila kaga wannan fil hadir ne ko kuma akan abin da ya shafi hukunce hukunce wa yasalunaka anil yatama qul islamu lahum khair wa yasalunaka anil mahid قل هو أذى فأتزل النساء في المحيط ولا تقربهن hatta يطهرن ah, da sauran wa yas'alunaka shine malam yake cewa wala tu'tabaru al-hadithatu sababan في إنزال الآيات إلا إذا وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تعتبر الحادثة سببا باء لأكري دا وانا أبدا يفعل أما سأين يزم سندية سوكر آية في إنزال الآيات أولا سوكر آيوي إلا إذا وقعت فاتسي وانا حادثة تافقرني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن من زان الله sallallahu alaihi wasallam amma idan ba a zamanin shi ta faru ba to ko da aya ta sauka ba za mu ce wannan hadisar ita ce sanadiyar saukar ayar ba sai dai idan tambaya aka yi sai mu ce tambayar ita ce sanadiyar sauka kun fahimci wannan da kyau in ake tambaya akan abin da ya huce sai mu ce tambayar ita ce sanadiyar saukar ba wai hadisa ce sanadiyar saukar ba قال أما الحوادث التي وقعت في عهود الأنبياء السابقين وقصها الله علينا في القرآن الكريم من تكذيب الأمم لرسلها وما حاق بالأمم المكذبة من العذاب فلا تعتبر هذه الحوادث سببا في إنزال الآيات وكذلك الحوادث المستقبلة التي أخبرنا الله تعالى بها في القرآن كأحوال اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب فلا تعتبر هذه الحوادث من أسباب النزول قال رحمه الله وقال حفظه الله أما الحوادث أما أبوان دا سكا فارو التي وقعت ودن دا سكا فارو في أهود الأنبياء أزامن كان النباوة أهود جميعنا أحد abubuwan da suka faru a zamanin annabawa da suka wuce as-sabiqin annabawa da suka wuce wa qasaha Allahu alaina fil Qur'an al-Karim kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana kissosinsu ya kissanta mana labarukansu a cikin alkur'ani mai girma min takzibil umami li rusuliha irin yadda al'ummu suka karyata manzanninsu da aka aiko musu wa ma haqa bil umamil mukazziba da kuma abin da ya dirkaki al'ummun da suka karyata din min al'azab na azaba fala tu'tabaru hadhihi al-hawadithu sababan fi inzal al-ayat to ba a la'akari da waɗannan sabuban su ne sanadiyar saukar ayoyin da ake bamu labarin su yanzu tunda abin ya faru ne tintin yanzu ne ake bamu labari kazzabat qaumu nuhin mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun to ai ga yanzu karyata wanda suka yi ma annabi nuh ne ba waɗannan al'ummun bane suka baro kenan waccan hadisar ba ita ta sa aka saukar da ayoyin ba wa kazalika al-hawadith al-mustaqbala haka na abubuwan da za su faru nan gaba allati akhbarana Allah ta'ala biya fil Qur'an waɗanda Allah ta'ala ya bamu labarin su a cikin alƙur'ani mai girma ka ahwali yawmil akhir kama halin da al'umma za su kasance a ranar tashin alkiyama wa ma fihi min na'imin wa azab da kuma irin abubuwan da suke a ranar tashin alkiyama na ni'imomi da kuma azaba fala tutabaru hadhihi al-hawadith ba a la'akari da waɗannan abubuwan da suka faru min asbabin nuzul cewar su ne sanadiyar saukar aya kuna ji da kyau ko don malam ya ce mana hadisatan waqa'at aw alin wujiha idan an mana idan aka yi an yi tambaya ne akan abubuwan da za su faru sai aya ta sauka kenan wannan tambayar ita ce sanadiyar da ta sa aya ta sauka amma idan ayat ta sauka babu tambaya to ba za a ce hadisar ita ce sanadiyar saukar ayar ba wannan zai nuna maka kenan ko da kana nazari kan abin da ya shafi asbabun nuzul za ka iya tantance eh wannan abin da aka kawo shi akan asbabun nuzul eh asbabun nuzul ne amma wannan da aka kawo ba asbabun nuzul bane domin abin da zai zama asbabun nuzul hadisatan waqa'at hadisar da ta faru kuma a wannan al'ummar wannan hadisa ta faru ne amma a al'ummun da suka wuce tsoron ka bai zama shi ne sanadiyar sauka ba Allahumma sai dai idan tambaya aka yi kan waccan hadisar sai ya zama shi ne sanadiyar saukar aya ɗin. sai na ce mana da malam ya karanta fanazalat na ce ku dama na mai ake nufi da fanazalat abinda ake nufi akwai shigogi da ake amfani da su wurin sanin asbabun nazo. sigogin kuma su ne kamar haka akwai siga ta farko fa zalallahu siga ta farko kana karanta kana karanta kana karanta fa zalallahu ɗaya kenan siga ta biyu fa nazalat siga ta uku nazalat hazil ayatu fi kaza siga ta hudu nazalat fi fulan muna da sigogi guda na guda hudu siga ta farko in kana karanta kana karanta sai ga an ce fa wannan ita tafi kowace karfi akan wannan abubuwan da ka karanto wani abubuwan da aka karanta maka shine sanadiyar saukar ai fa anzalallahu sai Allah ya saukar da kaza kaza kaza ko kuma ka karanta ka karanta fa nazalat sai wannan ayar ta sauka ko sai waɗannan ayoyin suka sauka waɗannan guda biyu fa fanazalat fa nazalat suna cikin manya-manyan lafuza da ake amfani da su wurin gane asibabin nuzul duk da cewar malamai sun yi kokari sosai wurin tantancewa suka ce gane asbabun nuzul abu ne mai yana da ba karamin bincike ke bukata ba amma ne da aka bi kwakwafi sai aka gane ta'abiri da fa'anzalallahu da fanazalat suna cikin manya-manyan abubuwan da suke nuna wannan abin shi ya sa ayar ta sauka kai tsaye inda kaga an kawo fa'anzalallahu ko kuma kaga an kawo fanazalat yadda suke a jere nan sai kuma na uku da na hudu nazalat hadhihi ayatu fi kaza nazalat fi fulan ko ka ji an ce nazalat hadhihi ayatu fi kaza wannan jumlar da kaga an kawo yana zama wannan shine sababbin nuzul amma ba lalle ne ya zama shine hakikanin sababin nuzul ba zai iya yiwa an kawo ne don buga misali ko nazarar fi fulan za mu ba da misali guda ɗaya misalin da za bayar da shi shine misalin hadisin jabir ibn abdullah da imam muslim ya rawaito yake cewa kanatul yahudu taqul yahudawa sun kasance suna cewa man atamra'atan min riha fi qubliha duk mutumin da ya sadu da mace min duburiha ta baya amma fi qubliha ya sanya al'aurashi a cikin farjinta ba wai ya sanya al'aurar shi a cikin inda take bayan gida ba ja alwaladu ahwal yaron da za a haifa za a haife shi da harara garki haka yahudawa suke cewa fa an anzalallahu nisa'ukum harfun lakum yanzu wannan ne na nawa eh kaga fa anzalallahu nisa'ukum harfun lakum kenan wannan yana nuna mana wannan kissar da yahudawa suka faɗa sai allah ya saukar da wannan ayar shine sababin nuzul na ayar kuma sababin mubashir kai tsaye shine sanadiyar fa'anzalallah sai allah ta'ala ya saukar don ya karyata yahudawa ya ce nisa'ukum harfin lakum fa'atu harfakum an saboda haka tantance abin da ya shafi asbabun nuzul ba karamin aiki ba akwai yarurruka da malamai suke amfani da shi wurin gane sababin nuzul akwai fa anzalallahu ɗaya kenan akwai kuma fa nazalat biyu kenan waɗannan guda biyun su suke da alaka da sababin nuzul alaka ta mubashi akan samu nazalat hadhihi ayatu fi kaza ba lalle ne ya zama na wannan din shine sababin nuzul ba takan yi don buga misali ne ko kuma nazalar fi fulan takan yi shi ma don buga misali ne amma dai duk gaba ɗaya ana ambata su cikin sigogi na asbabun nuzul da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu wannan karatu ya sanya kuma ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk darasi na gaba sai mu tashi ma'arifatu tariqu ma'rifati asbabin nuzul na'am na'am